وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من النار يومنا sha uku ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai da da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan risala wato fakiyatul majalis wanda yau za mu tashi akan kaifa ta takhallasu min al yaya za a yi mutum ya kwace kansa ko ya kubuta daga giba wanda za mu tawo lokaci kadan sannan mu shiga wannan takardar mu je da magabata suka tsira daga wannan babban ciwo kuma da yadda suka yi makarfata katsantsan wato wannan tambaya kaifa ta takhallasu min al-ghibati bi khamsati umurin al'amura biyar ne wato kenan kaman ka ce in aka ce ta takhallasu min al-ghiba sai ka ce ta takhallasu min al-ghiba bi khamsati umurin za ka kubuta ko zan kubuta ko za ki kubuta duk wanda ke so ya kubuta daga giba zai kubuta saboda ta hanyar abubuwa biyar idan mutum ya san abubuwa guda biyar ya aiki da su to zai kubuta daga giba in ma ya zame zai gane da sauri zai gane ya koma ya gane cewa lallai ya yi ba daidai ba nan mata ɗaya shine an ta'alama shine mutum ya sani cewa annal ghiba min adh-dhunubi allati ta'ridu li sukhti wa ghadabihi wa an tastahdira ma dhakarnahu min al-akhbari fi dhamm al-ghiba dai shine mutum an ta'alama shine ka sani annal ghiba ita wannan giban nan da ake magana min adh tana daga cikin zunubai allati tu'riduka li sukhti Allah wa ghadabihi wanda tana gitta mutum wato tana sa mutum ya fada fushin Allah tabaraka wa ta'ala tana sa Allah ya ki mutum ya ji haushin mutum wanta sa'adira ma ta sa'adira ma zakarna sannan kuma ko da yaushe ka rika jawo abin da muka faɗin nan kana kawo shi a zuciyarka ay min akhbarin min al akhbari na labarin maganganun da aka gaya maka fi zammil ghiba wajen zargin wannan babban ciwo idan ko da yaushe kana hararowa ka gano cewa lalle giba zunubi ne wanda wannan zunubin nan zai sa ka shiga cikin fushin Allah Allah ya kika kuma daga nan karshe sakamako ya zama yamma mutum azaba mutum ya kawo wannan sannan ya ji ya bi labaran da aka yi magana daya bayan daya ga maganan da aka yi a wuri kaza ga maganan da aka yi wuri kaza na waɗanda suka yi giban da kuma mummunan sakamakon da aka ce ma ko da ya ce a kwatanta mutum da kare a kaga wannan abun nan ne tun da an yi magana cewa Allah ta tabaraka wa ala ya magana cewa la dukkan ba'dan kada sashi su rika cin naman sashi a ahadukum an a lahma akhihi maitan ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa wato bayan ya riga ya mutu aka ce fakare mu wannan abin za ku kyama abun abun ki ne sai aka zo ka ce to ko dabbar da tafi kowace dabba aibi ita ce wadda za ka ce dan uwanta shine kare ko wannan kada a kwatanta mutum da kare kadai ya isa aibi ya fito ko an gane na ɗaya kenan abu na biyu an shi shine ka sani annaka bizalika tantaqilu ay hasanatika ila man irtabtahu hatta tasila ila darajatil iflasi lokacin da ka yi giba ka gano ko lokacin da kika yi giba ki gano yanzu fa kina kwashewa ne ko ko mutum yana kwashe ayyukansa ne na alkhairi yana raba ma wasu har ya kai ga shi ya koma bai da komi to ko a duniyar nan ne dai mutum ba zai yarda ya yi rabo amma a ce ya rabo ya manta da kanshi abu ne mai kama da wuya to balle kuma yana da shin ya rabar shi ya koma babu balle ma mu sauraka a nan duniya ma mutum ba zai yarda ba to ya lahira a ce mutum shi da kan shi ya rabar da kayan shi kyawawa duk aikinsa mai kyau ya rabar sai an koma lahira ya koma shi ko a yi masa tafilisi bai da ko bai da komi na shi a ƙari kuma ga shi ba za a dawo duniya ba balle in an gane a dawo a gyara wannan kaɗai ya isa mutum kowane dai ka ɗauka nan shi kaɗai matsayinsa ya isa da duniya ne in ka rasa ko kai asara ko ka zubar da kayanka akwai tunanin fa za ka iya samu a tsawon rai ne ba mutuwa kai ba kana tunanin duk asarar da aka yi a nan duniya kana tunanin za ka iya watakila in dai wani abu ka rasa na kuɗi ko na wani abu kana tunanin in ka ga in Allah ya ga dama sai ka canza so nawa ma aka yi amma wancan in ka rasa shi to abu ne banna ba za a dawo ba lokacin ba zai dawo ba balle kuma a dawo duniya can kuma ba mai ba wani rance a latara duk mafi kusancin wanda ya fi kusanci a mutum shine wanda ya haifi mutum ko da ta haifi mutum to a can mutum bai iya ba ta lada daya an karanta mana mirara wata kirara baba zai haɗu da ɗan shi ya rokai mama ta haɗu da ɗanta ta rokai ka tuna fa abin da nema a duniya ciki na ya zama maka wata jika mama na ya zama maka wata salkarka da kaga dama ka cafka kai ta tsotsa cinyoyi na suka zama maka wurin hutu na sha wahalar ka wata tara na rene ka shekara biyu na rika tauna abu da baki na in sama a bakinka duk abin da uwa ta yi ta lissafo maɗannan sannan zai saurara ce gaskiya mama ke uwa ce ta kirki ki duk abin da kike faɗin nan ba wanda zan musa saboda kin yi man amma fa yau wallahi kowa ta kan sheki ba wanda zai iya ɗaukar lada ɗaya ba wani don haka ki hakuri mama ni ma da zan samu taki ma ɗan in ƙara da na so saboda yau ni ma na gano lada ɗaya masifa ce yau rasa ta bala'i ne bani sai ɗaukar da in bada da ni ma zan samu mai bani ma da na sai kuka ya haɗu da baban shi baban nan ya karanto ni na nemo baban kama ni ne na yi kaza ni na ciyar da kai na sa ka makaranta na yi ma kaza ina ciwo da ciwonka in baka da lafiya ba mu da lafiya lada ɗaya kaɗan bani in ƙara da tawa ina ganin watakila kila na ƙara daraja zan tsallaka shi wallahi baba gaskiya ne abin da ka faɗi baba ne na kirki duk abin da ake bukata kai amma fa yau wallahi ta kaina nake nema nima neman wanda zai ban ma nake na haka sai dai kowa ya haƙuri ba a iyawa to annabawa ku dubi fa annabawa su suka fi kowa daraja amma an gamu da annabawan jigajigai amma kowa na cewa nafsi nafsi ma yau ta kai na niki su su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi ya ce su kansu annabawa in an je su Allah ya rufa masu asiri in an je za su tsallake siraɗin nan malam kamar kyautawa da ido an gama wanda ma suka bi su akwai wanda suka samu tsallakawa Ya ce amma in muka zo ba abin da muke iya yi a wannan wurin sai dai mu rika cewa Allahumma ummati Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah al'ummata al'ummata ya Allah ka kubutar da su Allah ka tsallakar da su ya zuwa ya ce yana da wani abu da zai banda wannan iya nan suka ce nan aka ba su izini su yi magana su ma dan suna annabawa amma wallahi kaga wanda ba su ba ba wanda ya isa yi wata magana wannan wani Allahumma illa waɗanda aka ce Allah zai ba su ceto in sun tsallaka wannan jama'a ce jama'iyya ne na gaba ɗaya ne wasu za su yi kuka su ce ya Allah muna tare da wasu abokanmu da ƴan uwanmu muna gani su kaza rirrifka cikin wuta sun faffaɗa abokanmu ne Allah ya kyale su su faɗi su yi kuka su ya ce to na ba ku dama ku koma duk wanda kuka san shi tare da ku kuna sallah kuna kaza to ku zamo shi haka za su ta koma suna ɗaukowa har su gaji ce to yanzu fa wanda duk ke ciki ba mun duba ba mai sauran aiki ta ce tunan saura ne sai dai afuwa arhamur rahimi to wanda ya fita daga nan magana mun sha maimaita wannan lada ya yi lafi kirarin sau da haka can babu aiki kuma na sha gaya mana in za mu ji tsoron wani abu to kaga ranar da aka shiga kabari ranar farko ranar ne mutum zai ga masifar da tun da yake bai taɓa ganin ta ba ga shi yanzu ya bar duniya yanzu aka aje shi a makabarta yana jin takun yan uwanshi yana jin magana yan uwanshi yanzu nan aka rabu yanzu nan suka aje mutum kuma ya gano matsayinsa kuma ba zai bi wasu a dawo ba balle ya gyara abadan sarmadi har abada ba za a dawo ba yana jin magana yan uwansa yanzu nan suka rabu yan mintoci kaɗan aka rabu gashi ya gano ya gano yanzu wuta za a kuma ba yadda za a yi babu wani a duk duniyan nan da ya isa ya shiga intervening ko ya zo ya ce a'a ni na tsaya wallahi babu shi Ko wane ne shi ka ina magana tunda annabi ya sa diyarsa kabari da kanshi ya ce Allah ga diyata nan ka diyata nan da ana kyala wani ba a matsayi a kabari ba da an kyala sa'ad bin mu'az amma ko shi sai da aka bashi tsoro daga nan aka mai afuwa ya Allah a rangwanta mata diyata ci ga ta nan ya abin da ya roƙa kenan bai ce kada a yi ba sannan ga wanda ta rike shi fatima biyar wannan maman aliyu yana bai talib ita ta musulunta baban ne bai musulunta ba ta kyautata ma manzon Allah fiye da yadda kake tunani ta ɗaukai fiye da ɗan da ta haifa da cikinta amma ranar da ta mutu yayi kuka yayi kuka ta ka tona kabarin nan ya shiga kabarin ya kwanta ya fito ya shiga gida ya fito kafin a sa ta kabari ya ciro wasu kayan shi ya sa ce a sa mata bayan an gama mata wanka aka sa mata ga ya shiga kabari ya kwanta suka tambaye shi me yasa kai haka ya ce na sa mata waɗannan kayan ne don ina so yadda na sa mata kayan na Allah kare ta daga wuta ya mata kwalliya da kayan aljanna kamar yadda na yi mata don ba abin da zan iya biyan ta kan abin da ta yi mata sannan na shiga kabarin ta na kwanta ne don ka a matse ta saboda na riga na shiga cikin kabarin saboda kada in fita a matse ta to auna ni da kai da ke saboda haka mutum sai tsaya duba wannan wa zalika fi yawmi takunu ahwaju ila alhasanati alwahida kun ga magana a wancan ranan da ake magana a ranan ne mutum yake da buƙatar abu mai kyau lada ɗaya mutum yana da bukatar ta allati tanju biha minallah wanda za ta nisantar da mutum daga shiga wuta wata dukulu biha aljanna wanda ta dalilin ta ka shiga aljanna in an ce ka samu arba'in da tara kana cikin bala'i arba'in da tara ba abin nan ba 50-50 shi ne ake sa ran mutum zai sha bayan abuwan mai rahama hamsin hamsin an yi ando a 50-50 to shi ne ake jira a ce waɗannan ladarsu ta yi daidai da laifinsu to a jira su ma a jira sai sun gano sun yi kukan da ba su taɓa yin irin shi ba sannan daga baya Allah ya masu afuwa su hamsin hamsin daidai amma wanda ya samu arba'in da tara malam wuta zaya sai dai Allah ya ga dama ya fitar da wani abu nashi na sirrin tsakaninsa da shi ya mai ciko kaga mutane yana neman irin ne ya samu ɗayan nan take ta koma hamsin duk inda zai nemo ta in ya haɗu da wanda zai zai zame ta sai in toran nan ne zai yafe in ka ci mai haƙƙi ya ganka ya bakka yana neman ɗaya ya cika hamsin kada ya shiga wuta ya bari ba zai bari ba amma ko kai ya kuke da shi wallahi ba zai bari ba ɗayan nan yake nema ya cike ya dalilin bai shiga wuta ba ya dalilin ya dalilin ya shiga aljanna sannan ya ga wani da ya zai samo ɗayan nan sannan ya bari sai zama da muke jin tsoron abin nan ka ga matsayi shugabanci mutum ya rike wani abu mutum ya shiga uku ko cikin gidanka ne ma wanda muke lissafawa daga cikin mahaukata ana maganan abdurrahman bin ash'ar yana cikin uqala ul majanin shi aka gamu da shi malam yana magana yake cewa ne eh, ya ce wallahi ya ce ka kiyaye harshenka kamar yadda ka kiyaye kwandala kamar yadda kake boye kudin ka kana to tsare harshen ka yace in kai shuru da yawa kuma abin ya fara baka burge ka to yi magana amma ka san harshen nan kana taka tsantsan da shi fiye da yadda kake rike kudi yadda kake adana kudin ka to adana harshen ka wani da ake ce mai polite shi ma yana cikin ukala'ul majanin shi ko aka tambaye shi aka ce mai shi wai kana so ka zama shi fa sahuhu ne ma'atu ne wani yake ba da labari ya ce yana shiga gidansu shi yana zaune ne a wurin yar uwan mahaifiyar ran ne ya shiga cikin gida yana gaida ta sai shi kuma gashi ya shigo saboda ya ne tun da ya san mato ne ya ce fulai kana so ka samu matsayi ka zama amirul muminina ya ce ina ya ce allah ya kiyaye ya ce masa saboda me ya ce saboda in ka zama shug amirul muminina nauyi zai hau bayan ka. sannan kuma ba radda za ka rabu da bakin ciki saboda in ka yi daidai ma wancan wancan ba daidai kai mai ba sannan wannan zai shagaltar da kai game da ambaton Allah kana gani za ka daina ga ambaton Allah kana gani sai ya tambaye shi ce mai kai shi ya ce shi bai taɓa tunanin wani mai hankali zai ce bai so ya zama khalifa ba kamar misali ka ce shugaban ƙasa ya ce ni kuma ban taɓa tunanin wani mai hankali zai so ya zama shugaban ƙasa ba to shi kuma wannan mato yara ma na jifa shi ya wuce hanya kauna saboda ka in Allah ya kaddara za ka yi to za ka yi fa amma ka kwanto ba kura ka kwanto ba za ki ka kwanto to sai dai Allah na su damisa ma ko ta damisa to sai dai in kai ta roƙon Allah baraka wa ta'ala Allah ya baka dama kai iya abin da za ka yi to shi kuma Allah ya san iya abin da yi, ya san abin da kake iya ya san abin da baka iya a mutum ya ɗauka kamar wani kayan abin da ne kawai mutum ya rakito kuma ya yadda ya ga dama to za ka ga yadda ba ka so duk wanda ya yadda ya ga dama sai ya ga yadda bai so ya ɗan fito shi dai ga wannan nan shi ne na biyu na uku hal tuhibbu an a ahadu idan ka auna cewa kai giba kai kana so wani ya giba ka yadda kake yau a buga ma ko a gaya ma ce yanzu ne ya gama magana kanka sai ka ji kai kai sai ka ji baka ji daɗi ba to yadda ba ka so kada kai mawani wani wa yastahzi'u ubika a fil majalisi kana son wa yastahza'u ubika a rika izgili da kai a wurin zama a rika ma magana wanda ba ta da daɗi bai tsabari wannan a ɗabi'a ne, la ba wanda ke so fa'amilin nasa bima tuhibbu an amilu kari, idan haka to kai ma'amala da mutane da yadda kai ma kake so su ma ma'amala in haka ne abinda baka so kada kai ma wani in baka so a yi ma kai ma wani kai ma ya fito na hudu an tutahhira qalbaka min al-asbab al-ba'isa 'ala al-ghibati kai kokari ka tsarkake zuciyarka daga dukkan abubuwan da ke zunguro mutum ko ke tunkuta mutum zuwa ga giba wanda mu kai magana jiya duk waɗannan abun da kasan za su iya sabbaba kai giba to kakka yi su kal da kamar kulle mutane a cikin rai wal hasadi da hasada wa hubbul madahi ko san yabo in ba a yabe ka ba daga nan matsala wariya ko yi dan a gani dan kawai kana son wani abun a yi mutane su yi kai ta yi dan su gani wa gairu dalika min amradil qulub da wani wannan dai na cikin wato na ciwon zuciya zuciya tana da wasu dafi da take kurba in ta kurbe su ba za ta fita daga wannan ba malam ya ce in kana son karin bayani ya aje wiqayatul insan ka je ka karanta littafin sa wanda yake cewa wiqayatul insan min aljin wa shaytan can shi kuma a cikin littafin ka duba faslu madakhilu shaytan li ifsadil qulubi ka je ka karanta yayi babi yake ce masa madakhilu shaytan fi ifsadil qulub hanyoyin da shi ɗan ke bi saboda ya bata zuciya to in ka karanta littafin ka je nan wurin zaka ga magungunan da aka bayar yadda zaka tare shaidanin kar su shiga wajen bata ma zuciya in kuma sun riga sun shiga zaka ka kore su littafin sa ne shi nan littafin rabi wa kayatul insani min aljin wa shaytan sunan littafin muna karanta shi nan lahadi da mata lahadi ne ko asabar lahadi ne to naka littafi ne na shi babba yana da in girma kuma ya yi magana muhimmiya a ciki shek abubakar iri ya yi ya duba littafin ya ce duk da lokacin da mani da shi amma saboda mahimmancin wannan littafin sai da na karanta shi daga bango zuwa bango na ga cewa littafi ne wanda bai kamata wani musulmi ko musulma ya wasa da littafin nan ba yana na littafin ka duba za ka gani inda ka ɗauki wannan shek abubakar iri ya masharki domin bugu kala kala ne amma akwai wani babba da aka yi sabon bugu wanda shek ɗauko sosai sai su gani yana nan sheik da na laran lahadi sai ga ka gan shi wannan shine in ka nema za ka ga akwai maganganun malamai akwai shi kan sheik abubakar aljazahiri da ya bayanin cewa ya bi littafin daga bango shi wahid abdulsalam bali sai da ya yi kokari ya shiga har rauda ya samu shek aljazairi ya damka mai littafin nan ya ce so nike a duba littafin nan mu ku ne a duba in ciki akwai inda muka yi kuskure a gyara mana shi ne malamin ya ce ka ya ce to ɗana bani da lokaci amma saboda mahimmancin mawdu'in nan da na gani wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan yace sai da na karanta littafin nan daga bango har bango gaba da shi malami yace to za a yi da maganar malami sai ka diba gani ka karanta ko ba ka so ka wurgas na biyar idan haddathatka nafsuka bi dhikri aibin muslimin aibin bi dhikri aibin fi muslimin idan ranka ya baka labari akan ka ambaci wani aibi ga wani musulmi ko musulma fa fattish aibi na nafsika ka fara binciken kanka tukunna fa innaka wajidun mithla zalika aw ashad za ka samu kai kanka wannan abin da kake so kai mai magana kai ma kana da irin shi ko kuma ashaddu wataƙila ba kafi shi tsanani nan wurin ashaddu ne hamza ne wurin ya dan dauke ne ashaddu ne au ashaddu ko abin da ya fi tsanani fa ta tajid in baka samu ba fa innal inshighala bi uyubin nasi min a'zami al uyubi in ma da zaka duba ka gano baka da aibin tunda ka gama duba kanka kaga baka da komi to yanzu in ka fara ka samu babban aibi in ma da za ka kaddara baka da wani aibi sai kuma wannan yanzu da za ka fara to yanzu ka samu ina mata an gane to kun gan shi nan wannan shine littafin da aka yi magana wiqatul insan min aljinn wa shaytan gashi nan aka ce ai taqrib ai na shaykhul allama abi bakr aljazairi za ga shi aka shi kuma ta'alim shaykh wahid abdulsalam bali gashi nan ne wannan wannan in kana da wasu kalolin to ba irin wannan ba ne wannan mu ma muna da waɗancan na daɗin da muka ga wannan har wannan babban shekul islam ya zo ya ƙara ɗauka ya jinjina ma littafin sai muka ce bari mu samu wannan saboda mu ji fa'idojin da ya sa shi ma a ciki ya fito mhm. wani ya daga ce ai shi ma yana da irin sai ka je ka duba wa ga maganan baka ƙaryata ne a wannan za ka nema wannan wannan mai wannan bu. ha ko gari to duka kai duka ku iri ne ba ku da gaba na ake magana ba yanzu kana jin bace na baku labari ga wani yana kallon malami yana ta karatu ya ce ya yarda da karatu yana girgita kai ana yi ana yi ya ce kawai yana tuno a ɗaya ne ya gaishi da gutulallen hannu hannun hagu ita zai tunanin kamar ya taɓa yin sata da aka yanke mai hannu to ba so yake sai ya ɓata abin ba dole idza haddathatka nafsuka shine wancan muka faɗi ko fa in lam tajid fa inna al inshighala bi uyubin nasi min a'zami al uyub shagaltuwa ka shagalta da aibobin mutane shine mafi girman aibin nan qala al hasan al basri rahimahullahu ta'ala hasan al basri ya ce yabna adam innaka lan tusiba haqiqatal iman hatta tu'iba an-nas hatta la tu'iba an-nas bi aibin huwa fika yace wa hatta tabda bi islahi zalika al'ayb min nafsika fa idza fa'alta zalika kana shughluka fi qasati nafsika wa ahabbu al'ibadi ila Allah man kana hakaza Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace ya ibn Adam ya kai dan Adam haka ke ma yar Adam innaka lan tusiba haqiqatal iman ya ce ba za ka samu hakikanin imani yadda ya cancanta ba hatta la tu'iban nasa bi aibin huwa fika har sai ka kai ga baka aibanta mutane da aibin da kai ma kana ciki kana ciki ba yi kai ka sani wa hatta tabda bi islahi zalika al-aib min nafsika kuma in zaka fara aibanta sai ka fara gyara naka tukunna kafin ka fara magana da mutane har sai ka duba kai kanka ka gano wani ne aibinka ka fara gyarawa فإذا فعلت ذلك إذا كي حكا kana shuguluka ai fi khafati nafsika kaga zai zama kawai yanzu da kanka ka damu kai ya za ka jaru shi kawai dare ka ba maganan wasu duk sun lalace ba wani ma sai ya dauka kawai tashi magana ya ce wai mutane sun lalace to ni da kai fa ka ce sun lalace su kadai wa habbul ibadi ila Allah man kana hakala mafi soyuwan bayi ko a wurin Allah shi ne wanda ya zama haka baya aibanta mutane da aibin da shi mafi yana yi in ko ya gano yana yi to kai ya fara da mutane ya fara da kai shi in ko ya fara da kai shi to aikin da ke gabana da naka kai ma da naka duk ya ishe mu na kan mu tsallaka kan na wani na kayan sun ishe ni dauka so don haka wanda ya haka shine mafi soyuwa daga cikin bayan Allah ya fito fa idza da'aka nafsuka li dhikri uyubin nasi yayin da ranka ya ja ka kana so ka ambaci aibin mutane ko kina so ki ambaci aibin wasu fasal nafsaka tambayi kanka waɗannan tambayoyin ga su nan za tambaye su tukunna kafin nan amma ba an sa yanzu za mu ji su kuma za mu zo mu shiga takardar ta a ƙara tambayan a ciki sannan daga na wata ila an sa ta zo daga baya ko hal adarakta al-Imam مع الإمام al الصلوات الخمس اليوم tashin farko na san daga nan ma haddami wata ilimin haji nan ban farko idan za ka zo kafin ka aibanci aibin mutane tuna da naka tashin farko ka tambayi kanka yau sallolin da aka yi duka yanzu ba yi sha'i ba mun yi hudu kenan saura daya to ka kaddara yanzu duk sallolin da aka yau tun da asuba duk ka samu kabbar harama ta kuce ma ba haɓara harama an yi ta da kai ba tana wajen masallaci ba an yi kabbara harama ka samu in baka samu ba to ji da kanka dai shi na na san daga nan ma an kamo mu ko akwai wanda ka kamo ko kowa ya tsa ya tsallaka na biyu hal kumta tusalli lillahi laila shin ka tambayi kanka daren jiya ka tashi da daddare ka yi kiyamun laili ko da raka biyu ne in baka yi ba ko baki ba ji da kanka ya fito uku hal talauta an min da rabbika kal yau. tambayi kanka shin ka karanta wani yanki na alkur'ani a yau in baka yi ba ji da kanka auna ka gani mi ka karanta ayoyi nawa ka karanta kuma san mai maganan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baya in ka karanta aya ɗari a rana shine fa ka dan tsallaka ko ka karanta in ba kai ɗari ba da saura sai ka karanta aya ɗari sannan ne ka fita daga cikin shagalallu in ka karanta dari biyu to shi ka cikin azzakiri Allah kafiran in ka karanta dubu to shine ka zama cikin muqaddari in ko baka yi haka nan ba to kaga ko sai ka kusa yin jiri izo hudu kenan dan da ranan mun lissafa in ka karanto daga tabarakal ladhi bi yadihi mulk zuwa na ta shine ka wuce dubun ka dan dora ma sama da dubu to sai kai kaman izu biyu in kai biyu ba su kai ba dan ka izu biyu ba su kai ba ita hmm? eh, wannan duk dai an sace ai ba mu ci a bada ba dama kai ka tambayi kanka ka ji in an ce da ai ba an san wancan ba yanzu ana tambaya wani yanzu mafita kake nema aji mafitar tambaya in sun bada ya fito na mhm ya ce ni eh eh ka samu lada sosai ni ma na faɗi ma ai ni ma na faɗi an taɓa kame wanda ya karanta a a an dai faɗi falalarta amma wanda ya mubashara ana kusanta kamar yanzu da aka ce misali idan ka kai sallar asuba ka zauna wurin ka kai sallar raka'a biyu za a baka lada kama ta wanda ya je hajji da umra yanzu kana ganin wanda ya je hajji da umran duka daidai sai a baku kamanta aka yi da a nuna girman abin da za a biya ka amma wanda ya mubashara mutlakan ya yi aikin kuma karba ce su daidai na kamar yanzu da aka ce wanda ya kiyamun laili ya yi kiyamun laili yana ko ya zai biya bukatun wani aka ce za a ba shi lada kamar wanda ya yi kiyamun laili kuma ya yi azumi to shi wancan ya yi kiyamun laili ya yi azumin kuma ya yi wancan sai a daidai sadaka kwatance da cewa abun nan ana nuna girman abun ne da yadda mutum zai samu amma wanda ya mubashara aikin kai tsaye yayi aikin ba kwatanta shi da wanda kuma ba shi bai yi ba hal da auta lil muslimina al yau kayi ma yan uwanka musulmi addu'a a yau kai kayi ta hakan har kai ma wasu misali kasan dai an ce daga cikin babban abin da ya kamata mutum ya zama kowace rana kana da karanci minti biyu ko biyar wanda ka ware kawai ba abin da ya zaunar da kai sai dan kai makanka addu'a ka roƙi Allah ta baraka wata ala bukatunka na duniya da na lahira to kuma daga nan sai ka hada da yan uwanka musulmi an yi yau hal da auta liwali dai kal yau mahaifanka fa kai masu addu'a yau auna ka yi masu addu'a yau mahaifanka ko suna raye ko ba su raye ƙara hal ta saddakta bi sadakatin alyau ka yi sadaka da wata sadaka a yau daga fitowa alfijir zuwa yanzu faɗuwar ranar nan shin mun gabatar da wani abu na sadaka balle kuma gashi ranar juma'a da muka jero kwanaki aka jero mana kurakuran ranar juma'a aka ce daga cikin kurakuran ranar juma'a da muka yi shine mutum ya bari har ranar ta fito ta faɗi bai sadaukar da komin kankantar wani abu bai bayar ba an yi kuskure an yi hal sumta hada al yawman lillah shin a wannan satin ka lissafa to ila nan za a ce a wannan satin ai kowa ma ya yi tun da an yi goma an yi ɗaya da wasu sun yi tun daga ɗaya kuma ga ranar arfa an yi amma har ranar arfa ina tabbatar makwa ko wanda ba su yi ba kuma ba wai larura ce ta hana su yin azumin ba kawai ana azumin su suna ta ci abincin su in ka fita waje ka gan su kai ma ana arfan ne ko ba su yi ba kuma an ji an sanar an yi bayani an yi malamai na gida da na waje duk sun yi bayanin mahimmancin ranar arfan na ma duk da wani ba yana ci amma bai yi ba to wannan azumin ka azumi ka tambayi kanka hal ka sha fi salatikal yau nan ne rikicin ma babban shin sallolin nan da kai guda biyar din mukaddara an yi su biyar an samu kabbara harama amma lokacin da ka kabbarta sallan nan ka ji tsoron Allah wa kunta ma'allahi fiha min at-takbir ila at-taslim shi ma ya faɗi mana malam ya ce wa hadha min as'abil mas'ala shi ya ce asila asila ya ce shin sallolin da ka shin ka kasance cikin tsoron Allah tun daga kabbara harama ba kai tunanin duniya ba kai tunanin komi ba har aka ce assalamu alaikum ya fito sallolin da muka yi din yau to mu kaddara duk an samu kabbara harama in mata ne su ce ai su ba su da maganar kabbara harama tuwo na mai na. su ba sa zuwa masallaci su ikaman masu da kansu ke yi kabbara harama da kansu to mun ji an samu haka masha Allah to amma tun daga kika yi kabbara harama har kika ce assalamu alaikum baki tunanin komi ba sai Allah sai lahira sai aljanna sai wuta ya ce wa hara min al as'ila wannan ita ce tambayar da tafi kowace tambaya wahala cikin tambayoyin nan da ya bani ya fito ko ga ta ƙari nan hal sallaita duha al yawm shin mutum ya yi sallah ko da raka'a biyu a yau da hamsin ya ɗaga tun da an ce kai raka'a biyun nan idan ka tashi gaɓoɓin nan namu guda ɗari uku da sittin aka ce kowace gaɓa. kullum ana so mai sadaka da ita mai sadaka a madadinta kowace gaba ala kulli sulama wannan gaɓan nan a ce sadaka ana so a yi mata sadaka aka tambayi wasu yanzu akwai wanda zai iya yin sadaka a dukkan gabobin na ce kowace ya yi mata sadaka aka ce wanda ya salla raka a biyu to za a rubuta mai ladan kamar dukkan gabobin nan ɗari uku da sittin ya gabatar masa da wani abu yau mun yi sallan duha a duha a keniki lokacin harfi an yi hal hafasta ala sunani warrawatib isna ashara raka shin sunonin rawatib guda goma sha biyun nan muna tsare su kullum a ce a zahar kafin sallah a zahar kai raka hudu bayan a zahar kai biyu an samu shida sannan bayan magariba kai biyu an samu takwas bayan isha'i kai biyu an samu goma sannan kafin a yi sallah a asuba raka ta alfajiri mutum kuma ya yi biyu sha biyu kenan karanci kenan rawati guda goma sha biyu kullum muna samun su mun tsare ya fito hal kulta azkarar sabah wal masa' yau ka yi azkar da ake so a yi da safe da waɗanda ake so a yi da yamma yau kowa ya yi azkar na safiya ka yi azkar na yamma ka yi in ba ayi ba akwai na ƙasa to wani an sallame daga asuba sallah asuba ana sallamewa wani ma masallacin limamin ke fara fita kafin mamu kafin ka ce kwabo an fita an zo an sa masu tsaro sauri da wai ya ce jiya ke gawa ya ce wallahi shi ya je wani masallaci yana tsallaci bai kula da masallaci ba kawo ne yana ta nafila ba kawo ya tashi bai sani ba kawai kulle shi <laughs> ya kulle shi ta baya to ba kawo ne tashi kuma mafaɗaci ga ya kulle shi ya tashi kawai shi bai sani ba yana ta nafila shi ba a yi sallah za to kowa ya gudu shi ya tashi zai nafila ashe ba nafila sosai wurin kawai mutane an sallame sun fita kawai sallah azhar kowa ya fita ya tafi shi kuma ya tashi yana nafila bai san mai kula da masallaci makawo ya taso kawai dafe su ya zo ya bubbuga Allah ya sa wasu mutane na zaune maka suka ce kai malam ka kulle mutum a ciki ya dawo ya dinga mai masifa faɗa shi dai ya shuru ni dai buɗe ni ya buɗo shi ya buɗo shi ya ta faɗa makaho ki suka ba makulli shi kulle masallacin akwai masallacin da na gani shi ma duk masu kulawa da wurin na ƙarshe wallahi ba su cika jihar matuhu irin waɗannan matuhu ne na haka da kawai lokaci ya yi suka fara ganin abin nan ba zai su fara kashe fanka su fara kashe wuta suna kusa su kukkulle wunduna gaba ɗaya kana nan zo su zo su yi ba haka to matuhu ne ma shi bai ma da ba wani abin da zai kasa kai mai magana ba abin nan ne ba kawai zai su tsara suna kallon ka eh koma can baya zauna ya ta jiran kana tashi kana ƙara namila yana jin haushi dole ka fito su rufe ma'atuhu ne ba sa ma gane bayani balle ma kai masu wani bayani ba sa ganewa to da an yi sallah za su zo su tashi kai tashin farko kana ce su fara kashe fanka mu ga tsiya in daɗin zama kake ji zan kashe fanka daga nan su ruwan duna ta su kukkulle su gaba ɗaya daga nan su kulle kofofi gaba ɗaya saura guda ɗaya ta fita ko ta nan ka shigo ko ba ta nan ka shigo inda aka ban ma da ita ce kofar kai yanzu kuma jiran ka ake ya koma ya tsaye na jiran ka in ka gaje koma ya zanna har ya gaji da tsayuwa yanzu ya zanna ka azabtar da shi to kana kallon haka dole ka tashi ka tafi ka ce ka wannan to wa alaikum assalam aslam fa masallaci kulle shi a zo a ga masallaci kulle alama ce ta tashin kiyama nan mun karanta a cikin abin nan mu alama ce ta tashin kiyama ka taso masifa abu ya dame ka kana so ka shiga masallaci kai kuka ka karanta kai sallar nafila ka zo ka tada masallaci kulle ba ba ba ba abin nan ba ne na yin hmm. kasaru me za a yi zama cikin kasaru kullum eh kullum sai je Abuja ya dawo na eh zariya sai sai zabi shi ta zama cikin jam'i sai sai zai sallaci kadai ai an taba tambayar wannan yanzu din kana aiki Zariya ko kana aiki daga Zariya kana zuwa kaduna kullum sai mutum ya zaɓan makan shi ta sallah shi kadai saboda kasar bai sallah da mutane radda ya mutu a cikin su ba za a yi na eh eh eh za su koma haka ne eh eh mm to to wane bi ta shafe ka ban ji ba kada zariya eh ku cika to to yi zai ku zaɓi kasarin kubar kubar rawatif misali <laughs> to kaji inda hadarin yake <laughs> to na to ai shi waɗannan da kake ji su su ai ba a ce annabi yana barin su ba ko yana zaune gida ko yana tafiya cewa aka annabi bai barin su ko yana hanya ko yana tafiya bai bari ko ba haka mun karanta ba ta aka bai barin su ko yana tafiya ko yana kina yanzu idan kuna tafiya na sai ku daina shafa ido turi misali da a ce da dare ne dai da tun da kai gida ne sai za ka je yi ai zan za ka shafa ido turi ai yana tan da kai gida ne ko na eh ya sa ka abuja imam na daga kala kakka rage eh sai kala kakka rage to a ba dai ba haka wasu malaman suka ce ba in kun dauki wannan ba komi ai ba ka ba sun ce in ka cinye kek ɗinka sai ka ga ana ta ci ba ka ci ba na eh haka ya ce ai ya ce daga litinin har zuwa juma'a kullum shi sai ya je can shine baka ji ba ba baka ita ba wani ta na ke ne yanzu dai kuna son ku ba shi ya ji kai wani aiki bayan abin da ya faɗi kace so ka maimaita yanzu kace wasu za su tashi daga aiki shi bai faɗi maka ga abu to menene zaka da maimaita dai zaka yi ta ka tambayi ka yi mun gane abin da ya ce kowa ya gane tangaram kuma ma shi ma abin da malami ne faɗi mun gane to kai yanzu me zaka ce wanda zai zai taimaka ka gani hannu shi ne ka zaɓi wanda kake so na me a to yayi ma ni dai ni ne ba zan yi haka ba a ce kullum ba na rawatin har abada in ta rayuwa a haka saboda aiki ba zai in ba zai ba na eh eh ai haka ne <laughs> wala wa gaskira shi kan shi ya sani na san na fa san shi tangarar na san shi kuma na shawara da an san wannan abin nan na ce idan kana kasaru malamai sun yi sabanin abin nan ɗinsa kullum ka rasa jam'i kana gani saboda kai wancan wancan faruksa ne aka bayar kawai sauki aka yi ma dan kakka shiga cikin matsari yanzu ko da mota ta da komi yadda in na ga dama zan ma tsaya nan in sallan nan in na ga dama tsaya nan in sallan nan ko ba ka bane ko su da suke haɗawa su taso daga can in sun taho yanzu mutumin da ya taho daga zariya misali ya yi azhar ko ya yi wani abu mun ji ya haɗa ya hada za da lasar amma kullum misali mutum ya ta yin haka nan shi kwata-kwata ya ɗauke maka shi waɗannan filin bayan kuma rukusa aka ba shi sauƙi ne aka ce ma amma saboda ka shiga cikin haram to sauƙin zai sa kuma ka rasa wani babban abin da kuma an gaya ma in ka yi su guda goma sha biyu an gina ma gida a aljanna to wancan sauƙin ba wanda ya ce ma ga abin da za a baka in ka yi shi amma sauƙi ne na tafiya na abin nan ɗinsu ba can aka yanzu da kai sauƙin nan kamar sallar jamfi ce ta ruwa in ana ruwa yanzu wasu na nan na kama wanda bai taɓa zuwa ba yana yana ta kallon ruwa cikin waɗanda lalle da ba a ce ya gadani ne me yasa ba su haɗa magariba da isha'i ba kowa ya tafi gida kawai a je a zauna gida ai ina ka ne to amma lada nawa aka ce za a baka da kai wannan ruksa ba lada ce za a baka ba kwata-kwata dama ta yin wannan kai ne ake son kakka shiga cikin haraji ka samu damuwa in kau ba za ka shiga damuwan nan ba ka bar shi shi ya fi ma har cewa aka yi in ka bi saukin ka bi ruksan da sallar za ta tadda ka a cikin masallacin ku sake ta shi ya fi ashe kaga sauki aka yi ba ba na abaka lada ake magana ba an yi magariba da isha'i an maku sauki sai ya zama kuna zaune a cikin masallacin ko kuma ruwa ya hana ku fita to sai aka ce ku bi ruksan kun bi rukusan kun yi yanzu lokacin sallar isha yi sai aka ce wane yafi sai aka ce ku tashi ku sake sallar dan wadda za ku yanzu ta wadda kuka yi da wancan sauki aka ba ku dan ku shiga haraji duk da wasu za su kawo su ce a a a ce akwai hadisi an ce in an wanda duk aka ba shi dama ko ya ki karba na kawai da aka yi shi je <laughs> haka yake cikin ilamin mawaki sai da ya bari sai da ya ce rukusa sai da ya kawo sadda zare a ce mafi yawancin mutanen da za su je lahira su yi dama, to wanda suke tabin sauki ne saboda an masa sauki nan sai su daina wani abu gaban su in an masa sauki nan sai su daina wani abu gaban su bayan abun ga muhimmancin sa da girman sa sai su bari saboda wannan to sun je lahira su ne masu nadama to kada mu ni dai yanzu shawara ka tunda ka tambaye ni abin da ya fi. ku rika yin ko kun yi kasarun ku to ku rika yin rawa cikin ka tsaya ka yi abin da ya sauka gare ka ko kaɗan ne ka rika yi kada kullum ya zama ba a yi kwata-kwata shi dai shi ya fi shi ya fi masu wannan shi ne mafita ta biyu wadda ta fi kuma kowace shi ne ku rika bin mutanen gari ku yi sallar ku lokacin da suka cika ku cika kun bi su sallar limamin su yanzu kun saki wannan kun yi wannan shikenan kuna tare da su suna ganin ku a matsayin yan uwansu radda wani abu ya faru ku yan uwansu ne amma ba ka wajen rana sai kwata kwata ba ku taba sallah ba da su ba to dai wannan shine dai kai wannan abu ya ci lokaci ni ko ba ka na so ba da <laughs> kai kaka kara kawo wannan sai ka ba kai kasar kaje kai ka bari a ci gaba eh ha ni kake so ka ce kan wannan din to hadisi ne ai hadisi ne sosai Ta ba zai zama munafiki ba ko akwai sosai to ga shi nan dai hal hafaz ta ala sunani arrawatil ithna ashara raka'a hal qulta azkara sabahi wal masa al yawm hal zakarta allaha qaliyan al yawm fa fadat aynaka shin a yau mazan mu da matan mu mutum ya keɓe a wani wuri ya tuno da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai har ya zubar da hawaye a yau al-yawm yace ba ta yi ka taba ba cewa yau har zakarta Allah khaliyat al-yawm shin ka tuno Allah kai kadai ko ke kadai fa aina ka sai idan ka suka zubar da hawaye za ku yi mamakin magana su magabata ba ranar da mutum ba zai tuna Allah ya kuka ba har wani da idan shi fara lalacewa da aka za ka mai magana aka ce ya yi haƙuri za a nemo likitan ido zai sa mai magani sannan abin da ake so shine ya yi haƙuri ya kwana uku bai kuka ba saboda maganin kada ya siya da shi maganin ya tsaya ya ce Allah kiyaye ya ce shi yana raye a duniya a ce kwana uku bai kuka saboda Allah bai ce wallahi gare idan nan ya mutu ba ido da a ce ya kwana uku bai yi ba ya ce ai kwana uku ban yi kuka ba saboda Allah ya fi masifar ciyon idan zama masifa kudin daure ku gane ya ce kwana uku bai kuka ba ai wannan masifar ta fi ciyon idan zama masifa ya fito haka suke haka mutum ya ce bai tashi ya kiyamun laili ya kwana uku misali bai tashi ba baiwa aka kama ta aka saida mai ita yana da bukatar rayuwa kunci ya saida ta da ya saida ta ta je gidan da aka saida ta ta tara su da daddare ta ce lokacin sallar dare yayi suka ce mu ba ma sallar da daddare sai asuba ta yi muke tashi ta kwana kuka washe gari ta koma ta gaya ma wanda ya saida ta ta ce na shiga cikin masifa ya ce bai kika samu ta ce ya kika same su ta ce ba sa sallar dare kamar yadda na saba nan gina nan da dare ya yi ka tashi kai ta sallah ina bin ka muna sallah waɗannan na da sun ce su ba sa sallar dare sai sallah ba sai ce lalle masifar da kika shiga ta fi masifar da ta sa na sai da ki sau da ka yi koma wurin masu inda ya sai da ta sai su mai ikala ikala shine a warware ciniki ya dawo masa da kuɗinsu su ba shi baiwa shi sai su ko suka ce a ko kuma in ba haka ba su yi mai ta kuɗi yanzu ya saya ya ba su riba suka ce ba ko ɗaya ba wannan baiwa ta ka da mutane mun ba ka ita kyauta da kuɗin duk mun ban ba suka ce sun ban mai ita tunda ita fitinan nan baiwa ce tana da mutane da dare ce a yi sallah sannan ga wancan da muka karanta shi kasuwa ya je da baiwan ma ya je da ita kasuwa saboda in za a sai wani abu domin mutumin da yake can magabatan mu mai mutunci ai ba zai ta zuwa wajen mata ya ta sayayya ba so da su in za su tafi kasuwa sai su tafi da baiwarsu in abin da zai saya wajen maza ne zai sau in abin da zai saya wajen mata ne sai tura baiwar ya tafi zai yi saye sayen shi sai ya bar baiwar a wani wuri ya ce jira da anan har in ta ce tsohon tana jira tana jira ya tafi ta ji inda ya batta nan ba abin da suke ban da sharholiyarsu sai ta gudu ta koma gida ta gudu ta koma gida ya zo bai tadda ta ba ina bai wata ta ashe ta gudu ta koma gida ya dawo ya tarar da ita ya ce ah na tsaida ki a wani wuri na ce ki jira har sai na dawo me yasa kika dawo ta ce kada kai yogawa a kai na, ya sayyidi bari in ma bayani ce kaga inda ka bannin nan tun da ka banni ban ji cikin su wani ya ambaci Allah ba ya yi tasbihi ko ya ce subhanallah ko ya ce alhamdu sai na ji tsoron kada masifa ta faɗo masu ni kuma dukiyar ka ce ya zama masifa ta haɗa da ni na yi ma asarar dukiya ina na gudo na dawo gida sai ce ya ce to ke wannan matsayin ki na yan taki na baki yancin ki ki je ki rayuwar ki ma domin ke irin ki ma bai kamata ki zama baiwa ba ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga maka ina masifa ta ce saboda rabuwa da kai bala'i ne ta ce in zauna da kai ina baiwa ina koyon abin da nake koyo wurin kai wanda zai kai ni kusa da Allah ya fi in tafi in yi aure ina diya in je in aure wani dan ban san irin wanda zan samu ba Ta kun dan gane da kuma san da ai ba za ba wani hal ai zakarta Allah khaliyan al-yawm fa fadat ai am anta min al koko kana daga cikin shagalallu hal sallaita al-fajr jama'atan ga ƙarin nan na ɗaya shin kayi sallar asuba cikin jam'i bayan kayi cikin jam'in sun majalasta fil masjidi tazkurullah hatta tala'at ash-shams sannan ka zauna cikin masallaci kana ambaton Allah har rana ta hudu ثم صليت ركعتين لتنال أجر حجة وعمرة sannan kai sallah raka'a biyu saboda ka samu ladan hajji da umra kayi yau kayi ga nan ba nan dan saboda ɗan tawaye Rawa tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito wa hassanahu al-albani albani ya inganta hadisin kuji in duk zaka je ka nemi ajurhu wa ta'dil ka gama duk ka gama shi albani imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi imamu albani kuma ya ce hadisi ne ingantacce na kan ka nemi a silsila a sahiha ko a daifa da mawdu'a ka dai ka duba an riga an gama aikin saura kawai in za ka yi ka kai fi sahihi targhib anashi shi an anas annan an sallallahu alaihi wa sallam kun kunji manzon Allah ya ce man sallar subha fi jama'a duk wanda ya salla asuba cikin jam'i ثم قعد يذكر sannan ya zauna yana ambaton Allah hatta tatlu ash-shamsu har rana ta hudo thumma salla taini, sannan yayi salla raka'a biyu bayan nan karanci kenan ta lahu ka ajri hijjatin wa umratin tammatan tammatan tammatan to za a shi lada kaman yayi aikin hajji da umra cikakku cikakku cikakku kenan an gama to nan wani yayi magana ran na wani ya tambaye ni yake cewa ya ga ina jin an yi sallan ko asuban ya ga na yi raka biyu na ƙara biyu sai tambaya ya ce ai shi yana da tambaya ne na ce menene tambayan ka ya ce dama ana yin sallan da wannan shuru har hudu na ce kai nawa ka sani ya ce biyu na ce to ai shuru da kaji shuru a nan muka karanta in an ce shuru da zuha duk ma'ana ɗaya ce kawai bambancin abin nan ne aka faɗi don haka in kai biyu ka bari iyakan nan ka samu na shuru da an jima za ka samu dama kuma ka ƙara yin wasu na duha don saboda shuru lokacin da rana ta hudu shine farkon lokacin sallar duha amma ba shine mafi zababbe ba rana ta ɗaga shine ya zama mafi zababbe don haka in ka zo ka gaba ka da lokaci sai kai biyu sai ka ce bari ka ƙara yin biyu saboda ka san yanzu lokacin duha ya shiga amma ba shine wanda ya fi zababba ba fa bi hawa nema in kai biyu kuma ko kai hudu ko kai biyun ka tsaya nan sai an jima za ka ƙara biyu yayi ko kuma kai biyu ka ƙara biyu saboda an ce in kai biyu ka yi wannan da gabobin nan in ka ƙara biyu su kuma an tsaya ma a awa sha biyu wannan yinin sai dai ka ƙara yin wani abu in wannan ka ɗauka ka yi yayi ya fito in kuma an jima ka samu wasu mata su kai sallan duha ba ta da iyakanci ba karancinta ne kawai biyu amma iyakacinta ba ta da adadi wasu suka ce takwas wasu suka ce sha biyu wasu suka ce kai dai har sai zuwa in kirana ta take daga nan ka bari ko nawa kai wasu suka ce a'a doguwar tsayuwa ake so ko yawan raka'o'i in kaga kana iya dogayen raka'o'i kai biyu ko kai hudu shikenan in kaga baka iya a gajejjera kake shikenan na to ga gani ya ce shek salil usaimin yana cewa kana iya kai ta sallar har zuwa saura minti goma ga wali ya zo sannan ka bari to aka san iyakar kawai inda kai sannan malam abin ne ba ya gaban mu yanzu ma inda za a yi maka magana su magabata akwai wanda in yi sallah a zuhur in ya dunga sallah sai la'asar ta yana nan yana ta yi to a garinmu ko a garinku ko abin nan sai ka ce kai baka taba ba gani ba an yi su da hadda mata a cikin gida ko wanda in ta sallah a zuhur ma in ta sallah suwa ita in ta shige ma wurin da take sallar nan sai gobe mhm. to wasu kuma yanzu sai ba ta da miji ya kamata su je ta yi tuwo ko ta in ka duba waɗannan محالة za كدوب inda ka kasa, ko كاسا كومك أبابو sai ka gano kai akwai inda ka gasa ba kai ba fa hawil an taquma ai fa fataka dan haka yanzu kai kokari ka tashi dan ka biya abin da ya sulle ma wa an tastaghfira ai ka sannan ba haka nan ka nemi gafara wata tuba kai nadama kai tuba wata dama ala ma la yumkinu istidraku qabla fawatil awani ka yi nadama a kan wanda ya riga ya sulle ma ba zai iya zama ya dawo ma ba tun dama ba ta kucce ma ba qala da kaltu ala ibn sirin shi wannan auf ce na shiga wurin ibn sirin fatanawaltu indahu alko fatanawaltu indahu alhajjaj alhajjaj shi wannan yace kaltu ala ibn sirin na shiga wajen ibn sirin wanda ake ce muhammad bin sirin waltu inda ul hajjaj da na shiga sai na taba mutuncin hajjaj na ce kai su hajjaj ba azzalumai ne sun cuci mutane sun yi kaza sun yi kaza fa qala inna allaha hakamun adali yace allah mai hukunci ne mai adalci allah baya zalunta kowa in ma abin da kake faɗi kenan haka ne shi allah ya san hajjaj yi ba daidai ba amma yanzu ne mu nan mu ɗauki shugaba mu ta kwanciya mu ta kwanciya mu ta kwanciya gaskiya mu bari kawai zaman mu lafiya kenan duk ma in yayi ba daidai ba za a je gaban Allah a tsaya wannan abin da kake bai wanda ma kake gaya man to zai canza shi ne kana kai kuka ne kawai gidan mutuwa shi wanda kake ma kukan sai dai wannan ya kawo nashi kukan wannan ya kawo nashi kukan ku haɗu ku ta yi tare ku ta kuka amma menene hallu ba ku ko akwai ina ke kai kukan nan bai ma isa wurin su ba su maji ko kuma ba ruwansu da kukanka in gaban shi ma kai kukan baya da za ka yi da shi to ya za a yi kawai ka ci gaba da naka aikin ka kyale shi a za a je gaban Allah haka in kana ganin wani abu balle kuma ba sun ce alghaibu uzruhu ma'ahu suka ce wai wanda bai na uzurin shi na tare da shi wataƙila mutum yi abu akwai dalilin shi da zai kawo sai ka je ka gamsu cewa eh ko kuma ka ki gamsuwa shi dai yana da dalilan shi da zai iya badawa to kowa ya nemi nashi dalilan nan da za a tsaya gaban Allah mana ba shi kenan ba in ka je ka sha a lahira ba ruwanka da duwanda da bai sha ba in ko aka kai mutum wuta shi a wurin shi ba ma wanda ya shiga aljanna saboda haka kowa abin da ke gaban shi ranar lahira ya isa, kowa na shi kayan sun isai saboda wannan da ya magana kan hajjaj sai hajjaj ya ce faqala inna allaha hakamun adal yace yantaqimu lil hajjaj mimko mimman iqtabahu yace idan aka je lahira Allah zai saka ma hajjaj akan wanda ya ci namarsa ya gibarsa kama kimu min alhajjaj hajjaj liman zalamahu kamar yanda shi ma Allah zai anso haƙƙi daga hajjaj ya ba wanda aka zalunta kaga kai yanzu kai gibarsa to za a ɓantari naka ladan a ba hajjaji watakila ka yi kiyamun laili ka yi karatun ƙura'ani ka yi sallar dare ka yi azumi a zabtare shi mala ɗauka ba wani a ba wanda ka ci mutuncinsa wani ma zina ya yi kai baka taba zina ba to shi kenan yanzu an kwashe ka an ba an biya ma bashi an gano ga wani can mazinaci ko mazinaci a ka ci mutuncinta a ɗauko zina a lafta ba kai ka wuta cikin mazinata mutane su ganka a wuta su rika cewa ya akai suka ganka a wuta ba su san ka da zina ba kai aikowa ne na fa baya zina wance ba ta zina amma ga ta nan cikin mazinata ana mata azaba mutum shi da kanshi zai ce mutuncin mazinata ya ci aka kwashe ladan shi aka yi mai biyan bashi aka lafta mai zunubin mazinata ya zo wuta ya kan fito to auna duk wanda kake gani in kana tunanin shugaba ne ko kana tunanin abu kana ganin wani laifinsa ka ban mai aure. domin zai iya zuwa in aka zo ma in har akwai laifin ka zo kai kuma da kai sallah kai azumi ka je can ka zabta kayan shi a ɗauka a mai biyan a ma biyan bashi ina aka gama kwashewa Ladakka ta ƙare zunubin fa da kake tunanin yayin kana jin ba daidai ba su fa za a rika dauko ana maidowa kanka ko kanki kai Allah ka sa littafin ya shiga zuciyar mu mu samu mu tsira da wannan bala'i amma fa mun shiga ciki iya wuya kama yantaqimu min al-hajjaj wa innaka idha laqita Allah gadan yace kuma ina sanar da kai kaga in ka hadu da Allah ranar gobe kiyama kana asgharu dhanbin asabtahu ashaddu alayka min a'zami dhanbin asabahu al-hajjaj yace kaga idan aka je lahira zunubinka wanda ya fi kankanta wanda ya fi kankanta zai fi maka tsananin damuwa fiye da mafi girman zunubin da hajjaci kuma ya aikata haka ne ko domin wala ta zai wa zira ta wizara ukhra wata rai ba ta laukar laifin wata rai shi ya je ya tsauna shi kai ka je naka to mafi karancin zunubin da kai zai dame ka a lahira naka ne kai kai fiye da mafi girman zunubin da wani yayi wanda ba kai kai ba shi ma ba na shi za a ba shi ba ya ɗan fito na mhm. likullim rihim minhum yawma idhin sha'anu yughni ko kowane mutum ran nan ranar kiyama abin da ke gaban shi kawai ya ishe shi kowa nashi ya isai shi nashi zai je da shi ya fito ko to nan za a tsaya akan maganar kafaratul majlis wannan shi kafaratul giba sai an gama maganar ta sannan ai maganar menene kafarata kama kuma na diba na ga alƙaluban kuke cewa alƙaluban lokaci kuke cewa alƙaluban lokaci sun mana abin nan mu bar shi haka nan gobe sai mu shiga nan wannan mu maimaita waɗannan maganganun mu ji yadda magabata suka yi kansu mu hasara da wannan tambayoyin suna can sun fi waɗannan yawa wanda za mu ƙare idan haka yanzu gobe ko baka zo da littafin nan ba ba ni wannan takardai da aka bada a zo da ita in kuma ka taka ciki kake suke nan ka zo da shi ita za mu taɓa gobe in ƙaddarar lahulal baka ba na so mu taba ta nan in ji gata ku ne ku eh, na na kukancin na hawaye na bai kai wannan ba amma shi ma yana da kyau sai dai bai kai wannan ba abin da ya sa ya nuna wannan lokacin cewa ya maganan kukan zuci wanda bai hawaye ba su fito ba na ce shi ma akwai fa'ida sosai amma bai kai wancan ba domin su waɗannan hawayen kawai da za su zubo har cewa aka yi ma a tare su a shafa a jiki duk inda suka taɓa wuta ba zai taba su ba kaga da bambanci sannan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wata rana ya zo ya tarar da manzon Allah da sayyidina Abubakar suna kuka sai ya tambaye su yace me aka yi maku nima in zauna in taya ku kukan nan nima in kuka da hawaye in ko ya gagara na kasa kukan to in yi kukan zuci ba zai zan yin ko ɗai ba kaga wannan ke nuna shine marhala ta biyu kukan zucin nan abin da ne amma har in ya kai ga aka fara hawaye suka fito ya ce farai sosai to mu bashi wannan sai gobe dan naga takardar tana da yawa in muka shige ta kafin mu kamo hanya sosai mu hau kan dogon abin nan karshen ta sai a ga goma ta kusa ka zo an zo da bako bai taba zuwa bai ya zo da waka ya ga ruwa ba ya jam'i ba ga ku ya kara da ya ce kai lalle wurin dan ba dama na kare bihara in kaddara Allahu lil baqa gobe sai mu je mu karanta takardun in mun dawo sai mu koma cikin asalin littafin bayan mun gama karanta ta duk da yana da fa'ida mutum ya rika zuwa da takardun da littafin shi saboda kada wata ran ka zo ka baro littafin mu ko mun gama takardun mu har a cikin littafin ka ce a ce ku ba a bari sai gobe mu zo da littafin ba a zo da shi kullum سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعلمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض أن محشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يكفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين